Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu aroma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya. Hawa kuma na iya samu a alfa rediyo na kuma kumasin da ke kasar Ghana. su kuma masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da rahoton inda kwana game da matakan tsaro a jihar Zamfara. sai kuma rahoton da shugaban hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta najeriya ibrahim magu ke karetawa a kan zargin da ake wa hukumar sai sarfil hashim gumel da zai shigo da maimaitawan shirin ciki da gaskiya sai labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar kamaru kan mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka ko muna amma fa duk waɗannan sai mamun lalo ya kawo muna labaran duniya jama'a assalamu alaikum matsalar barkewar cutar ebola ta baya-bayan nan a congo ta shafi wani lardi na biyu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gwajin makaran wannan cuta jami'an na kiwon lafiya na fatan yin amfani da makaran da ake kira mab114 wanda ya samo asali daga wani mutum da ya warke daga cutar ta ebola a shekarar 1995 maganin da ake fatan zai yi tasiri a wannan karan. tuni dai an samu mutum talatin da ke dauke da cutar yayin da sha hudu daga cikinsu suka mutu yanzu haka kwararru na jiran a amince musu su fara amfani da wasu magunguna da dama a mataki na gwaji a cewar ma'aikatar ta kiwon lafiya a makon da ya gabata aka fara allurar rigakafin cutar ta ebola a maninga da beni manyan garuruwan da ke da tazarzafe kilomita 30 daga cibiyoyin da aka samar na kula da waɗanda suka kamu da cutar ta ebola kasan malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta jirgin da ya yi ta galantoyi a kan teku tun a ranar juma'a yana neman mafaka bayan da farko ta kyamancewa jirgin mai suna aquarius ya tsaya a gabar tekunta malta ta sauya matsayarta bayan wasu kasashen nahiyar turai biyar da suka amince za su karbi bakin hauren kasar ta malta ta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma haɗin kan kasashen nahiyar ta turai daga cikin 'yan gudun hijirar da kasashen na nahiyar turai za su karba hadda waɗannan guda 141 da jirgin na aquarius ya ceto da kuma wasu 114 da kasar ta malta ta ceto a tekun mediterranean a ranar litinin hukumomin a italiya na lalaban abin da ya yi sanadin ruftawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26 a genoa wani makeken sashen gadar mai suna marondi ya rafta yayin da aka yi ruwa kamar da bakin kwarya a jiya talata lamarin da ya sa wasu motoci da ke kan gadar su ma suka rafta hanna zurfin kimanin mita 45 baraguzan kankare da karafuna daga hadarin ruftawar gadar sun fada akan wasu manyan dakunan ajiye kayayyaki da ke karkashin gadar. gadar hukumomi sun ce motoci 35 ne suka faɗi a lokacin da gadar ta rufta masu aikan ceto sun ba zama har cikin dare tare da taimakon karnuka suna neman waɗanda haɗarin ya ritsa da su a cikin baraguzan wani jami'in kwana-kwana ce an zakulo mutum bakwai a raye hukumomi kuma sun ce dukkan waɗanda suka mutu direbobin motocin da suka faɗa ne kuma babu mutum ko ɗaya da ya mutu daga waɗanda ke tsaye a gefen hanya a lokacin da haɗarin ya auku. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc turkiya ta bayyana karin kudaden haraji akan wasu kayayyakin amurka da ake shiga da su kasar yayin da ake kwangaba kwan baya a dangantakar kasashen biyu da ke ci gaba da taɓarɓarewa karin kudaden harajin zai shafi kayayyakin motoci barasa ma'adinan kwal shinkafa da kuma kayayyakin shafe-shafe shugaban kasar rasu tayyip erdogan na zargin wato yana zargin amurka da kaddamar da ta takaddama cinikayya akan kasarsa inda jiya talata ya yi kiran a kauracewa kayayyakin latironi na amurka idan suna takama suna da wayar salula ta iphone akwai wayar samsung a wani wuri daban in ji erdogan a lokacin da aka tambayi sakatariyar yada labaran fada white house sayar hakabi sanders kan yadda gwamnatin amurka ke kallon wannan mataki na turkiya sai ta ce babu wata matsaya da gwamnatin ta fitar kan wannan lamari amurka dai na fushi ne da turkiya saboda wani fasto ba amurke da take tsare da shi bisa zargin aikata laifin leƙen asiri haɗa da wasu amurkawa da ma'aikatan diflomasiyya lamarin da ya sa aka kakaba mata takunkumi a jihar california a jiya talata aka sake buɗe yankin tsaunin da ake kira yosemite valley da masu yawon buɗe ido ke yawan ziyarta bayan da aka rufe shi na kusan makonni uku saboda wutar daji mai cike da hadari da ta mamaye yankin amma tashin haƙi da ya ƙici cinyewa ya sa ba a iya ganin manyan hanyoyin da ke kaiwa ga wasu muhimman wuraren buɗe ido kamar inda ruwa ke kwararowa daga kan duwatsu lamarin da ya sa aka rufe yankin jami'ai sun yi kiyasin cewa za a shawo kan wutar dajin a yau laraba wacce ta mamaye sama da kadada 39 zuwa yanzu an shawo kan kashi 86 cikin 100 na wutar wacce ta faro kusan wata guda da ya gabata labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To a cikin shirinmu na safe mun kawo muku rahoton inda aka kwana game da matakan tsaro da ake ɗauka a jihar Zamfara tare da Murtala Faruk Sanyina yanzu kuma ga ci gaban rahoton. A can baya dai gwamnatin jihar ta yi wani yunkuri na yin sulhu da 'yan bindigar lamarin da mataimakin gwamnan ya ce ya fuskanci kalubale da cikas. Wato abin da muke cewa ko a wancan lokaci jami'an tsaron nan su suka bamu shawara da shawara suke cewa aka ce a je a yi sasanci. da aka fara ana yi an gaci nasara an gaci gaba an ga dan nau'in zaman lahiya sai kasance akwai waɗanda kuma ba su zaman lahiya ba suna ta yin wasu abubuwa nan da can jami'an tsaron nan kuma su ne suka ba mu shawarar cewa mu dakatar da magana sasanci za su tunkare su so sai kasance cewa sai muka ga abun yana ta rawa yana ta rauni babu wani abin da al'umma muna kowatawa babu inda za kai kara babu inda za mu kai koki ah, da aka da aka haɗa kai aka kowa gaba ɗaya kuma Allah taimaka mana shugaban ƙasa ya kawo karin ah, gudunmuwa har da jiragen sama to wani Allah muna fatar abin ya kare amma har yanzu hankali ba zai kwantawa ba mu samun nutsuwa sai ran da mun kaga al'umman mu sun koma suna zaman lahiya da kwanciyar hankali a ko'ina. su kansu a nasu bangare 'yan bindigar na jihar zamfara a wata zantawa da suka yi da muryar amurka ta hanyar ɗaya daga cikin kwamandojin marigayi buharin daji wato lawali buharin daji sun bayyana dalilin kasawar sulhun daga nasu bangare duk da yake sun ce ba gungun su ne kaɗai yake kai hare-hare ba a jihar. wallahi ina ji abun da sasanci ne kana ji har yanzu ba mu samu manya waɗanda za mu zama da su ba sasanci tsakani da Allah. To duk wanda tara gaba da ya samu shiga kawai sai dai ya kama harkoki shi. To me yasa ku ba za ku iya kai kanku ga jami'an tsaro ko kuma gwamnati ba ku gaya musu cewa kun ajiye makamanku don a sami zaman lafiya? Eh to ya kana ji akwai haraka muna so mu kai kan mutum ta san haraka kuma gwamnati ka san akwai yaudara da ko mutum ya je haji ma a rike shi balle haka ka tashi ka ta yi da kanka daga daji ka gari ka san da ya akwai aiki ko. Eh to ɗaya daga cikin matsalolin da ake bayyanawa shine a daidai lokacin da ake ƙoƙarin sasantawa ko kuma kuna ci gaba da kai hare-hare. To ai kuma su ga lokacin sadda muke fita a sasanta sannan su kuma yan bangan ke tashi da sun ji an bida sasanta su tashi ko su kama kashe mu da yan uwa haka nan ba ba ba lisai ba hukuma an gaya ma an kashe idani da yawa an sanya gidan rediyo ba a faɗi sai dai sai an kashe hausa a kama hori an kashe kaza an kashe kaza kamar ni babu wani rahotanni dai na nuni da cewa zaman lafiya ya soma dawowa a wasu yankuna musamman a gabashin jihar ta zamfara inda sojojin suka fi ba da karfi yayin da kuma tuni da jama'ar garuruwan da ke yankin da suka kaura suka soma komawa gidajensu murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya cikin dawa To kafin ku ji rahoton mu na gaba a shakata da wannan faifan. shugaban hukumar hana zarmiya cin hanci da rashawa da yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a a najeriya efcc ibrahim magu ya musanta cewa hukumar efcc tana yi wa masu adawa da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari bita da kulli malam ibrahim magu ya musanta hakan ne a wajen wani taron masu ruwa da tsaki a ofishin hukumar efcc da ke birnin ibadan taron da ya sami halartar ƙungiyoyin farar hula ƙungiyoyin addinai da kwararru. Malam Ibrahim Magu ya ci gaba da cewa. Corruption is the number one problem militated against the development of Nigeria, especially the very poor at the grassroots. This is why fighting it to a standstill is not only a must, but only a lifesaver. Shugaban hukumar ta EFCC a Nigeria, Ibrahim Magu, ya ce cin hanci shine na ɗaya da yake mayar da hannun agogo baya ga ci gaban Nigeria, musamman da yake shafar talakawa da ke karkara. Saboda haka, yaƙi da cin hanci da rashawa ba wai ya zama dole ba kawai coton rayuwa ne ibrahim magu ya ce cin hanci ya yi wa tattalin arzikin kasar nan illa don haka dole ne a yaƙe shi ibrahim magu ya ce hukumar efcc ta yi shari'o'i sama da da hamsin a tsakanin watan janairu da agusta na wannan shekara ta 2018 da muke ciki shi ko shugaban kungiyar shafa'uddin a islam farfesa sabitu olagoke ya ce da muna da wata hukuma mai yaƙi da cin hanci irin efcc APC tun farko da mun daɗe da ci gaba. If you have an independent body handling cases regarding all these financial crimes, we will have gone sensitizing the people in the church. Shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya reshen jihar Oyo, Pasto Benjamin akamu ya ce za su ci gaba da ilmantar da jama'a a game da illar cin hanci da rashawa. Ita ko shugabar hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo, uwar gida ko Dusumu cewa ta yi. We can start to fight corruption from the community level. Mrs. Dolapo Dusumu ta ce muna iya fara yaƙi da cin hanci tun daga cikin al'umma na ƙasa har mu kai ga manya na sama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Lallai shugaba To da fata za a gafarci yanzu a shakata da wannan faifai kafin a ji shirinmu na gaba. Mai birge Hausawa sashin mu yar Hausa. Mai birge Hausawa sashin mu yar Hausa. Mai birge Hausawa sashin mu yar Hausa. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani. sashi hausa na boe matsayin ya zarje 'yan bayo Ba shakka mu ne. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau za mu leƙa jihar Gombe domin duba wata ƙaddama da ake kan wani fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad. Wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da ke unguwar Bahar Kwatas da ke Gombe. Waɗanda suka sayar da filin dai sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Ɗanƙwambo. Cewa shi ne ya karɓi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar inda shi kuma haruna umar din ya sayarwa wani mai mukamin sarautar gargajiya nathan ɗari da ke zama maji daɗin waja batun da ya kai ga kotu inda har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai shi da alhaji adamu muhammad ya musanta cewa gwamnan jihar gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taɓa zama da gwamna ya yi wata magana akan wannan fili ba Yau za mu bayawa Alhaji Adamu Muhammad damar bayyana abin da ya faru. Suna Nasir Fil Hashim. wata matsala da ta same na yallaɓai domin wasu mutane idan su alburga sun haɗa kai haruna umar da idris kaltume suka haɗa kai suka sayar min da suka sayar da wani fili na a wani mutum mai suna natar ɗari maji daɗin waja wanda wannan sayarwa mun bi diddiginta kafin mu yi nisa waɗannan mutane duk mi matsayinsu ne eh to shi dai alburga tsohon ma'aikacin lon ne idris kaltime ma'aikacin lon ne haruna umar ma'aikacin lon ne su suka murda suka sayarwa na tarɗar maji daɗin waje filina da suka sayar masa ina zaune a gida haka zaka ce ni wani ka sai da filinka ne ce a ya aka mun ga ana gini a filinka ana gini ce eh. na je naga ana gini a ranar na kai kotun alkali sani ta fantami na sa alkali sani kotun ta dakatar da wannan gini muka ci gaba da hira a gabansa kafin mu yi nisa ma a wannan hira bari mu ji shin filin nakan na a ina yake kuma mai girman wannan filin ya kuma kai ka mallake shi yawwa filin nan na saye shi a hannun yariman gwana hakimin taura shi ne ya sayar man da wannan fili mai kafa 200 tsayi faɗi 180 na sai wannan fili da shekara tara muka fara shari'a eh, suka zo suka mace sun mallaki fili wai gwamnan jihar gombe mai adalci suka karya da shi suka ce ya karbi fili a hannuna ya baiwa haruna umar haruna umar ya sayarwa na dar maji daɗin waje wanda wannan abu ba gaskiya ba ne wannan fili yana daidai ina ne filin nan yana yamma da buhari kwata dab da bakin kwari shine karshen yamma kofarsa tana kallon kudu. Wato dai wannan anguwa ta masu hannu da shuni ta cikin garin Gombe kenan. Kwarai da gaske a nan filin yake. Wanda tun ma ba sa hannu da hannu ba su damu da gumba. Dan babu gida ba gini ba eh, ko ma nan ne ake kira GRA a inda turawa suka zauna. Kwarai da gaske GRA ne. To da guri ya daɗi suka zo suka sayar wa maji daɗin waje da fili na kai ƙara muna buga shari'a shekara uku da majina wato yanzu bari mu je daga nan da ka ji an ga mutane ana gini a filin ka kai kara sai aka fara shari'a ya aka kare ta dakatar ana shari'a muna shari'a har shekara uku a gaban wani alkali wanda yake can daura da mai dugu hotel hotel ɗinsa sunan adiras su ma ta haiko tatin shine kotunsa yaya ambakar saboda nuna cewa sun kama wata kafa suna ganin suna da gaskiya suka je suka hada da cibjoji daga ofishin cibjoji ake turo lauyoyi wai suna wakiltar mai girma dan kwamba mai adalci wanda ka sai da adalci shi bai san ana wannan abu ba amma shi a a ce wai wannan lauyoyin gwamna ne suna wakiltar gwamna wai gwamna ya karbi hannu a fili a hannuna ya baiwa haruna umar haruna amma ya sayarwa natal ɗari miji daɗin waja to muna wannan shari'a da sunan haka ni kuma na san gwamna ba zai aikata wannan ba amma ana dodorudo da shi akan gwamna ne yake shari'a da ni din nan da kake gani wa gwamna ne yake shari'a da ni wanda ni na san gwamna tsakanin da shi sai dai alheri sai dai addu'a alheri wato suna nufin gwamna ne yake son fili gwamna ne yake shari'a da ni a yanzu maganar da ake yi da gwamna muke shari'a za a zo da lauyoyi daga ofishin chief joji da kansa yake turo lauyoyi su zo su tsaya wai a madadin gwamna suna shari'a da alhaji adamu muhammad akan fili na wai gwamna ne ya bayar ni kuma na ce nawa ne gwamna ya karba a hannuna ya bai wa haruna umar haruna umar ya sarwa na taldari maji daɗin waja saboda haka suke turoloyi suke tsayawa gwamnati akan wai karinka da gwamnati wanda ya san gwamna bai san wannan ba mu dawo ci gaba da wannan shari'a da yadda take a kana ci gaba da bamu labari yadda ake eh, tafka wannan shari'ar a kotu a tsawon shekara uku kwarai da gaske muna kotun eh, suleiman yaya muna shari'a na har tsawon shekara uku ina da lauya sande sande din nan wani abun mamaki wanda aka siro filin na kawunsa ne amma sanda ya tsaya mu tsakani da Allah muna bugawa muna bugawa dan ko yanzu mutum ya ce zai dauki sanda akan ya tsaya masa yaran ce ya dauke domin yana da alaji ya ce alhaji adamu na ce na'am ya ce karka ji an ce wannan mutumin da kake kara kawuna ne ai ba shi ya dauke ni aiki ba kai ka dauke ni saboda haka zan maka aiki tsakanin tsakanina da Allah a kana ci gaba da ba mu labari na me lauyan nan kace faɗa maka wato lauyan nan sai ce ma alhaji da mana ce na'am yace kada muna cikin yar'an nan wani zo ya ce maka kana a da kawuna zan zalunce ka saboda haka ka yi ka tsaya tsakanin ka da Allah kawai akan ni amana ka bani kuma shi kawuna bai neme ni ba kai ka neme ni saboda haka ni zan maka aiki ne tsakanin da Allah kada wani zo ya ce da kawuna kake hira a hankalin kai tashi nake to babu laifi ana nan ana nan ana tafiya sai ya ce min ya je ya samu kawuna ya samu kawunsa sun tattauna da shi akan zai haɗa mu da shi i roƙe na alfarma isai filina zan daure in sayar masa ya ce ito kasan ni ina da yan uwa ne ma amma duka dai ba zai gagara ba a matsayin na ɗauke ka aiki ka nema alfarma a gona ba zan gagare ma ba in yi buƙaci fili in akwai halin sayar masa zan iya sayar masa in kuma babu hali shikenan mu je mu ci gaba da hira Allah zai goyi ba mai gaskiya saboda haka muna nan muna ci gaba da hira a karab sai lauya barista da sai ya ce min alhaji adamu ya ce ce na gano wani abu da ban gano ba a wani hira ya ce menene barista ya ce filin nan naka da muke shari'a takaddun da suka ce gwamna ya ba su hannu da hannu akan sun mallaci guri to sun sai da gurin da shekara biyu tukunna wannan daɗin takaddun ya zo kaga wani abu ba gaskiya ba ne ya za a ce ka sai da abu kuma ga ka sai da shi ba rawar can kuma takaddun mallakar ka bana suka nuna kaga akwai wani abu akwai wata kwana wacce ba a gane ta ba Shi shikenan na ce tabarata ba damuwa ya ce amma a madadin wannan zan haɗa ka da shi kawuna ku daidaita domin roƙe ka in akwai hali ka janye wannan yara'a shi kawuna kuma ku je ku daidaita akan magana fili in yana da bukatar fili amma ni wannan abu da na gano na san akwai wani abu wanda ya faru kafin wannan sai na ce kana ganin haka zai yiwu ba matsala ya ce a ba wani matsala ai aiki ka ɗauke ne kuma in na gano inda zai zama mafita tsakani na da kai to in na baka shawara watakila in ka bi watakila sai zame mana alkhairi gaba ɗaya ce to ba damuwa sai ce yi buga masa waya kawo ce ce a a madadin maganar shari'a da kuke da alhaji adamu ni ina ganin mu haɗu da ni da kai da shi ku yi satala a wannan shari'a alhaji adamu ya janye wannan ƙara zan roƙe shi in ya janye wannan ƙara kai kuma ka sai filinsa ka biya shi in ma akwai wani abu da ya ɗaure a shari'a ka rage masa ya roƙe ni akan haka ya nace to ba damuwa ai ni a matsayina na musulmi in kai min haka to ina ganin mafita dai ake nema to a ƙarshe dai da ya shawarce ya ce sai ya shawara da ya shawara da ƙarshe ya ce ya ci mu gaba da hira to duk sa da ya gadara yanzu shekara kusan biyar muke ya yi yunkurin ya je sai da filin ma a kotu ta ce masa a raja da mun san yayin kiran sun na afir kuma ya ɗaukaka ƙara kuma za a ci gaba kuma ni yadda dogara da Allah haka nake ganin dan kwamba ba zai karbi fili a hannuna ya bai wani ya sayar musu ba ni na tabbatar da wannan dan kwambo ba zai karɓi fili a hannuna ya sayar musu ba. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku sauran tattaunawa da wannan fili da Alhaji Adamu Muhammad. Yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya, Nisar fili hashin gumar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya. Tuhuma da la a gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labarun da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru. zan fara shirin jaridun namu ne da jaridar informatin ana tarwato mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ware waɗansu kuɗaɗe miliyar hamsin domin mikawa jami'oyin da za su kada takararsu guda tara a kasar kan haka ne aka hada wata kwamitin amintattu ta musamman domin ta kula da kasafin kuɗin da za a mikawa 'yan takarkarin a kasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma a zaben da za a gudanar na ranar bakwai ga watan oktoba 2018 din nan sai kuma jaridar mutation handa ita kuma ta shaida mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustapha da uwar gidansa chantal biya sun yi bulaguro zuwa kasashen ketare amma amma wannan karat shugaban ya fita daga cikin kasar ne a sirrance jaridar l'economy kuma ta fahimce mana cewar dauki baradin da ake yi a yankin yan awaren kasar jamhuriyar kamaru ya jefa masu noman kakao ko gawa cikin hali ne a su kasancewa an fi gudanar da noman a wannan sashen sai kuma jaridan libawo ba an da ita kuma ta hango mana cewar shugaban cocin katolika na kasar jamhuriyar kamaru kristan tumi ya damu kwarai da gaske yanda gwamnatin kasar take dari ɗari da da irin da ya yi na tattaunawa da bangaren 'yan awaren kasar domin maido da zaman lafiya sai kuma jaridan the point an da ita kuma ta gulmuta mana cewar sakataren gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ferdinand gongo ya tsallake rijiya ta baya a wani harin kwantan bauna da aka kai masa a ƙauyensa amma harin ya ritsa da mutane guda biyar sai kuma jaridan efrivier an da ita kuma ta tsegunta mana cewar ƙungiyoyin matasa guda 35 ne suka fito suka bayyana kansu cewar za su mara wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru baya baya a zaben da za a gudanar a 'yan watannin nan sai kuma jaridar action an da ita kuma ta hango mana cewar ƙungiyoyin mata na kasar jamhuriyar kamaru sun ce babu gudu babu ja da baya suna tare da shugaba biya jaridar detect kuma ta ce ministan tsaro na kasar jamhuriyar kamaru joseph beti asumo ya gudanar da taro da manyan janarorin kasar domin kara karfafa matakan tsaro kasancewar ana tunkaran zaɓe nan da watanni biyu masu zuwa jaridar le financier d'afrique ita kuma cewa ta yi hukumar da ke kula da tsofaffin ma'aikatan gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru cmps ta ce ta yi tarwacen kudade har sai fa miliyar 168 cikin wannan shekarar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan the guardians ta binciko mana cewar lauyoyin bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun rubuta wa gwamnatin kasar wata buɗaɗɗiyar wasiƙa cewar a gaggauta sako madugun 'yan awaren bangaren ingilishin kasar sai sai ko ayuk tabe daga gidan wakafi Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Adalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum. Eh, da da farko dai suna na Sani Muhammad daga karmo abuja tare najeriya to ni dai na ra'ayi gaskiya a a kan matsalar wutar lantarki saboda gaskiya allah muri a najeriya muna kwama da matsalar wutar lantarki assalamu alaikum sayan hausa na muryar amurka mai magana magaji suka abu da garki lokal gama jiga asibiti. murya amurka ku bayin dama in bayyana ra'ayina don allah kokon barata ga mai girma gwamnan mu na jihar jiga alhaji badar abubakar kwakura da kuma hinan lafiya ta jihar jiga dr abba zakari dan allah su daure su gina mana asibiti ko komin sa a garin cikin garin zaida asibitin shan magani to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na kashe wato labarai amma wannan kara takaice. turkiya ta bayyana karin kudaden haraji a kan wasu kayayyakin amurka da ake shiga da su kasar yayin da ake kwangaba kwan baya a dangantaka kasashen biyu da ke ci gaba da tabarbarewa karin kudaden harajin zai shafi kayayyakin motoci barasa ma'adinan kwal shinkafa da kuma kayayyakin shafe-shafe shugaban kasar Recep Tayyip edrowan na zargin Amurka da kaddamar da takaddamar cinikayya akan kasarsa inda a talata ya yi kiran a kauracewa kayayyakin latironi na Amurka. a jihar california a jiya talata aka sake bude yankin tsaunin da ake kira yasmin valley da wasu masu yawon bude ido ke yawan ziyarta bayan da aka rufe shi na kusan makonni uku saboda wutar daji mai cike da hadari da ta mamaye yankin amma tashin hayaki da kice cinyewa ya sa ba a iya ganin manyan hanyoyin da ke kaiwa ga wasu muhimman wurare na bude ido kamar inda ruwa ke kwararowa daga kan duwatsu lamarin da ya sa aka rufe yankin kasar malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta jirgin da ya yi ta galantoyi a kan teku tun a ranar juma'a yana neman mafaka bayan da farko ta ki amincewa jirgin mai suna aquarius ya tsaya a gabar tekunta malta ta sauya matsayinta bayan wasu kasashen nahiyar turai biyar da suka amince za su karbi bakin hauren kasar ta malta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma haɗin kan kasashen nahiyar ta turai to da wannan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da al'asar a ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin na gabatar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da muka yi asubanci tare da salama abu da ya bada umarni da injiniyan mu dawar smith ni ladan ibrahim ayawa ke cewa ko lafiya ko kuma kwana lafiya